alaikum. ku da warhaka. Sannu ku da sake kasancewa da mu a cikin shirinmu na sakonnin masu sauraro. Karkashin mu wanda ya ƙare mai suna zaɓin rai na marubuciya Khadija Kandi. A yau, sakonmu na farko ya fito ne daga Fauzi I love. A inda take cewa Masha Allah my sister thanks love you. To Masha Allah sister Fauziya ina godiya sosai. Sai saƙonmu na gaba ya fito ne daga Maryam Ishak inda take cewa Alhamdulillahi masha Allah hafli ever after mahaƙurci mawadaci godiya muke wannan gaskiya ne mamana to masha Allah sai mun haɗu a sabon labari insha Allah ina godiya sai wannan saƙon ya fito daga MNM aka ce masha Allah sunan ba complete ba amma ina godiya sai saƙon sadiya shu'aib inda take cewa Masha Allah alhamdulillah muna godiya wa Allah da ya kawo mu ƙarshen wannan littafi lafiya muna godiya marubuciya da mai karantawa To sista Saidiya mu ma muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi. mu na gaba sunan ban gama gane shi ba amma kaman Hanin birni wani something like that ya hakuri in ba faɗi sunan daidai ba. Ta rubuta sakonta da larabci ne amma kuma translator ya nuna cewa kaman ta yi magana ne akan cewa ina ma da a ce rayuwa zai kasance kaman na littattafan Hausa novels saboda sai ka aikata kaman misali wani abu kaman evil abu haka amma kuma daga ƙarshe kuma sai ka zamto kamar cikin farin ciki haka ina jin tana nufin kamar sadam kenan ko wanda da farko ga yanayin da rayuwar shi ta faro neman mata da sauransu amma daga karshe kuma gashi ya samo farin cikin rayuwarsa da dai sauransu ban dai gama ganewa ba to sista ne broda ne ban sani ba muna godiya sosai wannan sakon ya fito ne daga fatima inda take cewa tabarakallah masha allah Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara ɗaukaka, ina jin abin take nufi da larabci kenan. To ina godiya sosai Hajiya Fatima. Sai saƙonmu na gaba ya fito ne daga Hauwa Suleiman inda take cewa, Masha Allah alhamdulillah, ni fada na fara jin haushin zinnira, amma yanzu ba na ji. Sista Aisha, thank you so much sister muna godiya. Ai sista Hauwa da yawa suna jin haushin zinnira nan daga farko, amma daga baya babu wannan jin haushin. To masha Allah amin ya Allah ina godiya sosai sai mun haɗu a sabon labari. Hauwa ta Zahara ta ce alhamdulillah mun gode sosai ma mu fida Allah ya ƙara basira. To amin ya hayu ya kayyumu ina godiya. Hiddo Isa ta ce alhamdulillah muna godiya sosai Allah ya ƙara basira da ɗaukaka. To amin ya Allah na gode sosai Allah ya saka da alkhairi. Hajiya Jamila Saudiya ta ce masha Allah masha Allah labari ya yi daɗi. Sako daga taki Hajiya Jamila Saudiya. Wow. To masha Allah Hajiya Jamila tawa ina godiya sosai Allah ya saka da alkhairi a gaida mutanen Saudiya. Sai saƙonmu na gaba inda ya fito daga Jamila Musa inda take cewa masha Allah mun gode Allah ya ƙara basira. To amin ya Allah sista Jamila ina godiya sosai a gaida mutanen Nijar. Shamsiya Basiru kunya cewa ta yi masha Allah. To masha Allah sista Shamsiya ina godiya. Haruna Idris BGD TV ya ce masha Allah muna godiya Allah ya saka da alkhairi da fatan kun sha ruwa lafiya. To amin ya ya ga yau babana alhamdulillah an sha ruwa ko da zuma ina godiya. Lujaina Fallata ta ce Assalamu alaikum muna godiya mai tarin yawa sanda kokari ga makaranciya da marubuciya. Allah ya ƙara kaifin basira, Allah ya sada mu a littafi na gaba da alkhairinsa. To wa alaikum assalamu rahmatullahi wa barakatuhu. Amin ya hayo ya kayyo mu muna godiya sosai. Allah ya saka da alkhairi ki huta lafiya. Sai saƙonmu na gaba inda ya fito daga Mahmud Hausawi a inda yake cewa Thank you very much. fi Fida littafi ya ɗau lokaci amma ya yi daɗin ji sosai. Kuma wacce ta ɗauki nauyin kawowa Allah ya taimaka. Mun gode sosai. rubuce littafi Allah ya ƙara fasaha. Allah ya karbi mu da sauran ibada. To amin ya hayo ya mu Malam Mahmud muna godiya. Tabbas littafi ya ɗauki lokaci. Da ƙyar aka samu aka kai shi karshe <laughs> Amma alhamdulillahi an samu da an ajiye shi. Ina jin da har da aljanun zinnira ma da suka dan rike wayan nan ina jin shi ya kara To masha Allah ina godiya sosai. Saƙonmu na gaba cewa aka yi. Masha Allah tabarakar Rahman daga Sa'adatu Umar Usman Jos daga Madina ana gowar da wari. sorry ba san ko na faɗa daidai ba salam na gaida mamu mufida to masha Allah hajiya sa'adatu ina godiya sosai Allah ya saka da alkhairi sai sakonmu na gaba inda ya fito daga Aisha ta ce masha Allah komai ya tafi daidai muna godiya sister Aisha kuma muna jiran sabon labari insha Allah to takwara insha Allah rabbi sabon labari yana nan tafi nan ba da jimawa ba da ba already mun kawo wannan mai suna daga taimako din shi kuma ya kare mu a cikin kwana biyar ne insha Allahu a cikin kwana biyun nan sabon labari zai fara zuwa na gode sosai sai fatima alhelowa ta ce masha Allah Allah ya ƙara hazaka to amin sista fatima ina godiya sosai wannan account ɗin cewa ka yi masha Allah babu suna to ina godiya sai halima kemau ita ma ta ce masha Allah to ina godiya sista halima mm wato suleiman ya ce kai sannu sannu da kokari jazakillahu bijanna allah ya kara basira To amin ya Allah ina godiya sosai a gaida mutanen Nasarawa in ban manta ba Nasarawa ba to ina godiya sosai. Sai sakonmu na gaba inda ya fito daga Rahila Bashir ta ce masha Allah alhamdulillah Allah ya nuna mana ƙarshen labari. Labari ya yi sosai amma ya jinkirta da yawa. Amma muna godiya sosai Allah ya ƙara basira da ɗaukaka. To amin ya Allah sister Rahila ina godiya sosai ya kwana biyu da fatan an yi sallah lafiya. To masha Allah Allah ya karɓi ibadunmu. Wannan saƙon ya fito ne daga Nasrin a inda take cewa, Masha Allah muna godiya sosai, jazakillahu khairan. Da alamu yau ɗan auta ya taimaka labari ya zo da wuri. Ha ha ha ha ha. Muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi, Allah ya taimaka ya ƙara ɗaukaka Ash Multimedia. Ya ƙara basira da nisan kwana mai albarka, fatan alkhairi mai tarin yawa. Sauran larabcin naki kuma Momin Suhail mahaɗo a gaba. Sai ta ƙara da cewa, oke to muna jiran sabon labari, Ki dinga barin ɗan auta yana taimaka miki saboda labari yana zuwa da wuri. Na dage yau sai na yi Hausa. Allah ya sa ki gane rubutun Hausan nawa. Ha ha ha ha ha. Sai ta yi cal cal cal cal ta ruga da gudu. <laughs> to masha Allah ina godiya sosai amin amin amin ya hayya ya Godiya nake mu misail. Ah Sahil yana taimakawa sosai ma kuwa. Ai shi ya ƙara sa labarin zaɓin rai ya yi gudu ai. Ai yana taimakawa. Dan albarka. To masha Allah, godiya nake. Wannan saƙon ya fito ne daga Hauwa Kabiru inda take cewa, Masha Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, labari ya yi daɗi sosai kuma ya faɗakar. Allah ya ƙara basira da ɗauka kamar buciya da makaranciya, mu Fida da fatan an sha ruwa lafiya. To masha Allah amin ya hajiya mu muna godiya sosai ya hajiya Hauwa. A an sha ruwa lafiya azumi kan har ya wuce ma. <laughs> Saƙonnin ne ba karanta ba sai yanzu. To Allah ya karɓi ibadunmu ina godiya sosai. sai wannan saƙon ya fito daga aishat abbas ta ce amin amin mun gode to ina godiya sosai sista allah ya saka da alkhairi bilal abubakar adam ya ce masha allah to masha allah ina godiya sosai maman zai ta ce ramadan karim masha allah allah ya ƙara basira to amin ya allah ina godiya sosai wannan suna kamar an rubuta hajiya aisha ko ban sani ba ko na faɗa daidai ta ce masha Allah mun gode to masha Allah ni ma ina godiya sosai Allah ya saka da alkhairi Saha Hassan aka ce masha Allah masha Allah alhamdulillah to alhamdulillah ina godiya sosai Salma Madina ta ce masha Allah muna godiya sosai Allah ya ƙara basira to amin ya Allah ni ma na gode sosai Fatima Lawan ta ce masha Allah alhamdulillah mun gode sosai to ma ina godiya sosai sister Fatima Sai mu na gaba inda ya fito daga Fatima Fashion inda take cewa Masha Allah alhamdulillah momina Allah ya kara ɗaukaka da basira to amin ya Allah dauta ina godiya sosai Allah ya kara wa rayuwa albarka sai saƙon hajiya maimuna tini ta ce masha Allah maman mufida to maman malika ina godiya sosai Allah ya saka da alkhairi sai saƙon halima muhammad ta ce masha Allah muna godiya da fatan alkhairi to nima ina godiya kuma ina muku fatan alkhairi baki ɗaya SSMM hau sunan dai gashi nan dai bai gama cika ba amma aka ce masha Allah muna godiya Allah ya kara basira to ina godiya sosai Fatima Sumaila ta ce masha Allah thanks mom to masha Allah thank you so much da ta Fatima sai sako na gaba inda ya fito daga Nafisa Awali aka ce alhamdulillah sista muna godiya sosai Allah ya karbi ibadunmu amin summa amin to amin ya Allah ina godiya sosai sista Nafisa Hafsat Muhammadu ta ce alhamdulillah Allah ya ƙara basira. To amin sista Hafsa ina godiya. Okasiwa Tiwa aka ce masha Allah to masha Allah ina godiya. Sai saƙon Queen yar gaske ta ce Assalamu alaikum Mamu Fida barka da dare ya gida ya ibada. Masha Allah laifin daɗi ƙarewa yau dai Allah ya kawo mu an gama. Muna godiya Allah ya ƙara basira da ƙarfin ido sai mun jiki a wani sabo ina miki fatan alkhairi. To wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amin ya Allah ina godiya sosai. Insha Allahu nan da kwana biyu kaɗan labari zai fara zuwa sabo bayan wannan da muka gama karantawa mai suna daga taimako. Ina godiya sosai. Ummu Akila ta ce masha Allah ma mufi da Allah ya kara buɗi Allah ya sa ki fi haka mun gode. Amin ya Allah Ummu Akila ina godiya sosai Allah ya saka da alkhairi. Aisha Adam Muhammad ta ce masha Allah ashe an gama wannan littafi wai a an gama kai. an gama shi ai mun yi sallama da zinnira har da su duna sai sakon naja'atu sa'idu ta ce masha Allah Allah ya ƙara basira da ɗaukaka amin hajiya naja'atu ina godiya hafsa ta ce masha Allah ma mu fida muna godiya ni ma ina godiya sosai hafsa hajara lawan fulani ta ce get what you pray ko ta sanya jinjina to masha Allah ina godiya sista hajara Sai saƙon Salma Usman ta ce to masha Allah labari ya yi daɗi sosai wallahi kuma mun koyi darsa da dama. Mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana. To amin ya hayo ya mu ina godiya sosai ke ma ina miki wannan fatan alkhairin. Raihana Ismail ta ce alhamdulillahi masha Allah mun gode sosai to ina godiya nima ma sosai wannan saƙon sunan dai ban gama gane shi ba amma dai aka turo hoton hat wato stika dai na hat wato zuciya kenan inda sunan ya kasance kaman zauci a eh, menene ish to ishman to ina godiya dai sosai sai saratu gaga ta turo jinjina to ina godiya hajiya saratu sale momoni aka ce godiya labari ya yi sosai to ina godiya sosai allah ya saka muku da alkhairi baki ɗayanku ga wasu accounts guda biyu a jere su ma sun turo jinjina ga tutan saudiya amma ba a yi magana ba daga dai hannu alamun amin to ina godiya sosai Allah ya karbi ibadunmu ya kuma amshi dukkanin bukatunmu na alkhairi sai sa'asi ta turo hawaye to ya haƙuri ya haƙuri godiya muke sai aziza ta ce masha Allah love to masha Allah ina godiya sosai sumayya sumayya kuwa cewa ta yi akwai atamfa To akwai atamfa, akwai atamfa, akwai leshi, akwai shadda, akwai doguwar riga, akwai takalma, jakukkuna, duk wani abu da ke bukata na sanyawa a jiki akwai shi a shagon ma mafi Da Da haka numba da na ajiye miki sai ke mun magana a shi insha Allah Rabbi. Ki zaɓi duk kayan da ke da bukata a tura miki inda ke da bukata insha Allah. Ina godiya. Sai sakon Aisha Badaru ta ce masha Allah to mai suna ina godiya sosai. sai wannan aka ce masha Allah muna godiya Allah ya kara basira babu suna cikakke to ina godiya sosai ta masu sauraro duka duka anan da kawo ƙarshen wa'innan sakonnin naku ko masu sauraron mu ƙarƙashin labarin mu wanda ya kare mai suna zaɓin rai na marubuciya Khadija Kandi kamar yadda kuka sani suna na Aisha H Kabir wacce kuka fi sani da maman Fida ina godiya da lokacin ku da kulawanku da kuma jimurin sauraro da kuke a kowane lokaci mun daura sabon labari Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi To duka duka nan zan dakata masu sauraro sai mun haɗu a cikin sabon labarinmu wanda zai zo muku a cikin wannan channel ɗin nan ba da jimawa ba kuma ni zan karanta muku shi insha Allahu rabbi. Don haka duka duka anan zan dakata ina muku fatan alkhairi a duk inda kuke alherin Allah ya kai muku ku huta lafiya. Zama gyara zama ai shaharuna gyara zama ayya sha'aninki mama ga mu kai da ya ƙaunarki sai dai a gado ta indiya an shaharu amsa suna ba ai shaharu da ko za a bige ni ba za da je karba dole na doka ganga a gare ki da sara mai coci da ya banki domin kin masa rauniyar mata hmm, matar da kai ko a zaman kuma ta ce ta yi na'am da kai ta yabi dukkanin halayenka da kau da kai haka ta ce da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 channel ɗinmu mai suna Ash Multimedia domin ci gaba da samun ƙayatattun shirye-shiryenmu haɗe da telefon Hausa na ƙwararrun marubuta. Mun gode.